an kasa hana mutane su sako ruwa a titi ya duk in kai yawata cikin gari kana ganin mutane suna sako ruwa wanda suke unhwani da su a sako su a titi to nan sabro yake yaduwa inda sabro yake yaduwa kuma ba a rabuwa da masassarar cizon sabro abin nan ya buwaye su yau gari sai ka iske an yanka gari ga hannun ya tafi amma babu magudanar ruwa in damana ta zo ruwa suna kwantawa ko ina inda sabro ke samu yana yaduwa wannan ya gagari ma'aikanta me ya kamata mu mu yi ni a matsayina sai ci sai shiga cikin gidan sabro in kwanta tunda na san yadda zane kare kaina tunda in hana sauro ya cije ni shine mahita kenan babu doguwar hira babu shan shayi babu cin wake in ana wannan wallahi sabro sai ya cije ka in kashe shi in ya da abun sayowa in kashe shi da na ji alamomi na farko na musassar ciwon sabron bi magani in sha kada ya wuce kwana uku kuma ya zama to maganin mai inganci ne bai magani akwai shi ko ina mai wani baya da inganci in nemi mai inganci a je kemas farmasi a sayo nan za a samu mai inganci kuma in ka sha shi kwana uku in masassara ciwon kai ba su kare ba ka nufi likita can likita za a bincika a gani shi ne ko ba shi ba ne daga nan za a sani matakin da za a ɗauka kwakwara saboda a yi maganin shi don mu samu mu sauƙin wannan bila'i na masassarar cizon sauro